اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لو ترى جوتن تقف وطن شعبان في النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو خير ده تاريخ ده أربعين دقيقة Allah ta'ala muke roƙin ya mana da cikin muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna dai cikin muktasar sharhin wane ne sunan shi ma? Amiru ne ku. Eh? Abtahiru Amir. Shehi Tahiru Amir. Allah ya tsare shi shafi na ashirin da tara na misali ko shafi ishirin da takwas bainan nisyani wasu tahawi yake ai ma ya huta da kai ce la farka ko kaga an huta la farka inda al-fuqaha bainan nisyani wasu tahawi shi kenan an huta mai daɗin amsa sahau shi ne nisiyan nisiyanu shi ne sahau kuma ta'adira ne a ma'anan wahidi jadidi kenan وقال الجزيري أما الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين النسيان وبين السهو أيضا بل عندهم السهو والنسيان والشك ari kenan bi ma'anan wahid daga yau za mu je na hadda lilhirzi kaza lilhirzi wannan hadda cewa. yau kaga wannan wanda ma bai da tafsir inda kana da tsoron littafi ka muktasar za a ɗan birgina da kai hmm? daga wani ya ɗauko na shi maimakon ka zauna ana jin jini da ka ɗauko mu ka tun da wancan ya fassara amma kuma wannan kuma hanta ne da tana an ba wa duk wanda ya yi ce sunna bi sahawin wa in takarrara bi nakasi sunnatin mu'akkadatin au ma'aziya زيادة سجدتان قبل سلامه يا جماعة an sunnata wa mai rafkanuwa ko da ta maimaito a sallah daya karafkana a nan a sake karawa a tasar wannan rafkana bi na sunnatin mu'akkadatin rike suna aka yi mai ƙarfi au da date ko ga ragewa ga dakawa nan abun da aka sunanta sajadata ne habla salamihi da a yi sajada biyu kafin sallamewa eh, ai wannan kasar nan na yan firamare ne imma dai a ta kwaikwaye shi a aji a share na a kwashe na ya kaga wannan da magana guda ta ko ana cewa wanda ira kana da ragewa ya su da kauri wanda ma ya rage ya kara ya su da kauri hmm? daga wancan aika ga wani amma ka ganin aika yi da an gaya maka gaba nan na fasawa ne daga aka wugo maka tambaya aka zo aka ajiye kawai menene matsalan mutum ne ya rage a sallah da ya kamata ya yi ya rage suna mai ƙarfi a sallah me ya kamata ya yi ya rage ya tsara shi ko mai ya kamata ya yi wato fa suna mai ƙarfi ya rage kuma ya tashi ya ƙara wata sunan am um, uh, shehi halilu dan kishi haka yana cewa sunna bai sahawin wa in takarrara bi na kasi sunnati mu'akkadatin aw ma aziyadatin sajada sami qabla salami da ya kun fahimta ma'ana da ke gaba da bayani nan ba abin da za ka nan duk inda za ka shiga ka fita za ka fita ikon ya fasa cikin kayi laifi a duk abu da gani amma wannan a wancan aiki da baka hannu ce ba ba don ne wannan ka hannu ce wannan don yin fatawa ne bubar wannan magana magana da ya fi ne ce an sai mu je a karo gaba wa illa fa ba da sala fa ba da ku yan kuma ba rigewa ba ai ne na tsallake oh wa bil jami ko kai dai Allah ke ma da yawa a wannan kuma littafin da dada guda wa bil jami'i fil jumu'ati idan uh, uh, a jami'a wa fil jumu'ati kenan in a juma'a ne wannan abin ya auku to lalle ne a masallacin za a yi wa bil jan wa bi wa fil jumu'ati idan ran a sallan jumu'a ne shi wancan abun ya dauko ragewa da ya karawa ko kuma karawa da ragewa dole sai a cikin masallaci za a yi shi inda na juma'a ne in aka yi shi a waje da masallaci ba sai wannan kaga liban kenan yayi don haka nan koda misali su da ɗan ƙaramin mantuwa in bai kai abun nan guda za ba ka san ana yin sujada idan misali san a wancan ne idan misali mutum bai tafi da nisa ba nisan ba a ƙol sai yi sujada da ana gyara ya ne. bai ji da nisa ba sai yi sujada in sunna kaza ne in sunna kaza ne in ku ya wuce kada masu lafa amma wannan Eh, in ya fita in dai juma'a ne to dole ko ya ɗan fita ya tuno dole da cikin masallaci ita ba a yin ta juma'a ta masallaci shi na wannan masallaci wa ada tashakkudahu idan ya jadar nan complete to zai ƙara tafiya da kaga can ya yayi ya gama ko sai yi su kafin ya sallame sai ya jadar ko to in sujada zai daɗa tahiyya ko ba zai dada ba sai sallame haka sai ya ƙara wa a'ada tashahhudahu ya sake tahiyya sannan sai ya sallame wannan yana magana na kafa don yana ce so a yi mutum ka mu ji mai irage ba ba mu ji an ce eh tunda dai an ce maka sunna mu'akkada ai wannan ka haddace amma dai ma ga ta nan sarki jahari amma inda mutum ya bar bayyanawa ba an da ake bayyanawa kaga nan me yayi rage wa suratin bi faradin ya rage sura da tsayawa domin ta kaga a farilla nan kaga azina shi maka wata shakku daini haka ta hiyoyi guda biyu a kaga wannan zaman tahiyan a zaman dole ne tahiyan ne kila ya zana bai tahiya ba amma tahiyoyin da ake magana wa illa in kuwa ba nan ne ba ba rage yi ba amince eh ba rage yi ba ba rage da yi ba ba ka guda ɗaya rage ragewa na kenan yayi kan ƙarawa yi. in ya rage kabli in ya rage ya ƙara a sallah ta kabli to ba su yi ba me ya rage me yayi ƙari yi. sau da haka nan za ka ce ainihin eh, wa illa in ko ba nan ba abin da yi ba kenan wannan kawai ko ba a da sallah ba ba a da ko sai yi ba ne ya yi. كان وي توجني كي كي عجين بريا على ربا لك رسول الله ربا كتابو يعني ايه تجي يجي الله رسي رفع عدب اي قبلي قبلي قبلي نه دیکھو قبلی نه eh bayan sallan ne eh ya yi badin ba zai yi sa'iya ba a ah, wannan wani can suka kai kuɗin da suka wata amma sun bar maliki karantarwa so da ba laifi amma dai ya kaga za a kawo abin da zai gurɓata jama'a yau da muke neman haɗa kai sai da neman da mutum taro to ko a masallacin mun ji daban daban wannan ya taso su hamsin yana zalla ba ga an yi haka ba ba bayani ba komai ba a iya janyo mutane su zauna a wurin sallar ba shi kenan sai ga yanzu mutane suna yin haka da zo ana ka gani wata da ya sake farrasa samu watan nan da kenta a yi ku a san yadda zai a janyo hankulan mutane ku zo su zauna a su shafi matsala abin da shafi maganan sallan nan yau ka kalli maganan tayya ce mutane sun fi san labarin aure ka ji ko matsan da ke gaba na mabiyanci kawo su aka ba su suka kawo kansu kan za a tace yanzu wanda ya kawo kansa wurin nan za a samu mutum na jiri duk wata ko'ina Hmm? wanda suka kawo kansu eh wai a ah, na yake ma ne ta son gan shi ta son gan yau garken hmm? ya shi ma kusan dai dan kawo ya kai zan gane sau da ya kamata karatun da tsofaffi kamata su san wannan da menene mutum musulmi ne kuma sallar na muka ake ta da kima amma dan abin da ya rage kenan a wannan addini sallar na ita ce muke yin ta ba inda za a rage mana ita in ku an rage mana ita kuwa ta yaji da aka hana mana jami'a ai ba wanda bai yi ba to ka kenan shi muna nan muna da aka zo aka ce mana a'a mu canza ga sai wadda majalisar ɗinkin duniya ta ce a dinga yi ka sai ba mu yadda ba ba za mu yi me yi ma wanda ya kawo tanki ma dai ne Ana kawo ta sallar da majalisar ɗinkin duniya zauna nesa nesa. Jista, ai an bashi, wanda zama ƙarya ce. To amma mutane su zo su tsaya su kai addini yadda ya cancanta ba sa yi, ba su ba su ba. Kuma son abu mara wahala. Shi wannan ba wahala gare ba shari'a ce dole haka take. In ma ba za ka iya ka karanta ka fassara ba, to shi kenan ka tsaya a yi bayani ka In ka rike shi kenan. musamman sannan ko mutanen nan ba su iya zama su kai kaza shi kenan tun da yake wani kana a san ko ne abu a tsora musu juya kasa ka canza makaranta daga gidan da suke ka kawo wata makaranta jantari ne tun da dai wacce din ba kuskure ne ba in kuskure ne wannan ana canza shi duk yadda ka saba da shi za a rawaye shi to haka wanda dai ku tsaya wanda za ku ɗora mutane hatta misalin ga gaddara ko irin wargaza a ɗebo hanabila a koyar a wurin malikiya kaga an kacewa an ka ba yaro jarraba yanzu aje masa farillan alola nawa ne sai ce maka bakwai ne wanda ya karanta mukarar su tauridi tauri na alifi kyau bila sai ce maka shida ne kaga ka jinya yaro in objective ne ya faɗi farallan alwala guda goma guda guda guda shida guda bakwai guda takwas guda ashirin in ya duba ya duba dama can shida ne ya karanta zai ci guda shida kan kuma ka je sauke masa za'a da ke wani tambayar ba rashin gahudan yawon mutane mai maki ga yadda yake wancan ga yadda yake a talabus ake kallo an rubuta abin da za a koyar a talabus talabus din nan ga abin da aka rubuta masa ga abin da ke akwai ga abin da ke akwai a ga me ma ke talabus zai kalla ba kowa ne wanda kila ko ya karanta wannan ya karanta wannan kuma abin ya dame shi sai wato ka gani in aka kada ya zanna takarda ce mutum ya faɗi ya tashi da mummuna suna in ya yi karanta kawai bai yi ba kuma dama shi tambayansa yana da sauki yana da hatsari eh kawai a ka gama ku zuwa kanan kanar daddawar ya musu ya kamata a gina su akan abun da suka taso a kai an zaba shi daga nan duka malamanmu ne za mu haɗa mu karanta an wani ya yi kara babu matsala amma haka a ce a dinga kawo shi don ganganci sun ya mutsa abin nan a wannan kan ganganci ko kai kake koyarwa kana koyarwa sai a ba ka amsa ba da abin da ka koyarwa da gayyar za ka kada mutum ko da ka san wancan abin da ya kawo da ba shi ka koya maka ba misali sai ka ji wa'azi sai ka ba mutum jarabawa kai ka san wa'azi sai ka san abin da kai sai rubuta maka abin da ke cikin wa'azi addin da ka koya masa ba ruwan shi da shi don sau da dama za ka ga misalin mutum yana nan dole ya saurari kasafin wani ya saurari kasafin wani ya saurari ba na hana jin kasa kasai ne ba amma wannan kasa kasai sai da ke ji su duk tsari ilimi amma ba ka yi aiki da shi ba ka yi ga abin da aka koya ma ga lissafin da koya ma ba dama ka je wancan kan bujumin ka kawai ka ji lattawa ne to kaza ne ka ba ka ji lattan wannan ka ji lattan wannan kenan ka je makaranta ka rubuta musu abin da ka ji lattan wanda zai kawo gyara ya tashe ya shiga ya fita ake tuttuna ita a kai kaza kuskure ne kaza ne daidai kaza ne kaza a je ka rubuta musu jarawa ga ikon Allah za ka yi ta yin kare uba kuwa da bai da iyaka wanda ka tsaka din aka koya maka sannan ko ban a haɗawa ta kona ta kona za ka kai martaban da za a yi haka amma wanda baka kai martaban baka san wannan ba da ma a ɗauko maka wannan a haɗa shi kenan hmm. eh, Hmm. idan lokacin ya riga yadda aka yi misali inda ƙarin ya kai suna uku dole sallar juma'a ga fake amma ga bajin ligiman kina inda ta lokacin ya nisa ko ka'ida tana nan tana bin kan kowa da mutum ne zai bi Allah ba Allah ne zai bi shi ba mutum ne zai bi tsari tsari ba zai bi mutum ba sai da aka gama tukuna sannan aka sa tsari kenan dole ne wannan mutum ne zai ji tsarin dole ba ma su aka ce ta wuce suna uku sallah ta bace ya sake ta sai dai da za a yi liman bai sani ba ba a farga ba har zuwa ya kawo nan kuma Allahul wafi da ba sani ba haka tare kuma duk masallacin ma da sanin ne da irin yadda muskilar rashin yin barin karatun suke kunnan ko fi kyau da in ka da wani wahala in dai ka tara kwakwalwar ka ba ka ya ba yanzu ba gani ba ga kudin najeriya mutum ya rike tufa sunayen su tsara in ma baka san adadin kudin ba najeriya ba sai a yi ma abun fara a wani an wani yana yana yana tsara na ga ya kusa zai tsara kusa sauri shi yi wani sarki yana sarkin garin su bai naira ba ko na fi da ko san daure shi a yadda aka daina sa aka yi doka to gashi kuma sarkin garin bai san abin da ba hmm? da sanin naira da sanin kalli da ba dai wannan ne mu a matsayin musulmai wancan a lahira ne za a taunce ka wannan ko a duniya ne kace za a yi maka dariya ko kuma ba za a yi maka dariya ba illa a dinga cutar ka samu sabon kuɗi a zaka tsohon kuɗi a ɗauki ne tsada amma babu abun kunya mutumin da yake musulmi ɗan shekara kaza ya zama bai san kalli da bariya kuma rikin sanin ba kuskure ba zai iya kafa ne ka sha ba amma a matsayinka na musulmi ka shekara a haramta in baka iya kalli da bari ba ka tare ya zanto ba za ka iya warware a ce mutum ne ya zo kai ka zo ka bi liman sallah ya yi raka daya da ya sallame raka an karbe zai sallame yake bismillah sai fice kai ko kuma ya sallame ma kai ka sa raka daya ya yi sannan da kai raka daya da shi ke sallame mata biyu yi wannan ba wata sanda ce ne wahala ba in ko ya zama baka san wannan ba zai cijo ka kai shekara arba'in ka iya wannan ba ka bi? sanin wannan dole ne sallah a baya sallah a gaba a baya an yi raka a ɗaya a gaba ga raka a biyu wannan sai mun zo wurin za a an kwashi a ciki amma amma yanzu wucewa za mu wanda ba za mu tsara wannan ka iya abin da muka yi kanku tsallake da muna son mu shi da kyau hmm. hmm? An ban zo shi ba na ji. Ai, wa'ada ta shakku da ko ta shi dauko وترك جهر وصورة بفرض عيش ذاك غاني وانا ولينا كتب كصورة صورة أصلى فريلا ما صلى النافلة نبي وانا أقول ina nake an gama ta shakku wa illa fa ba'dahu inda ba wani ba ragewa ba ba karawa da a'a eh ragewa ragewa da karawa ba to kaga ragewa da kawai kai karawa ne kai kawai Ya eh, sura ne nake magana kai suran ne kawai sura akwai mafarin da ma'ana ne ke wannan sai wada ma yana nan ai abin da wanda su za su zama guda biyu wannan ban ɗauke shi wani abu can ba Allah zai ta farilla ce wa illa fa ba'da idan ƙari ne sallah aka yi za a su da ba ne inda zan tashi ka mutammimin li shakki shi ma zai yi sujada mutum ne bai cika tawa saboda shakka nan ne mai ɗan duhu shi ma ba duba fili shi ila da ya shaka mutum ne mai da shakki kai ne kake sallah sai kana ganin raka uku ne ko hudu ne to kaga sai ka tsaya a yanki ne sai ka ɗauka uku ne sai ka za ka yi sai ka ƙaro kaya ko to ɗayan da ka gani shakka ce ta za ka ƙaro ɗaya ne ne ka ta yakon a shakofi salati ka ta haƙoƙi mai shakka a cikin sallah ai kamar tabbatar da shakka wani shakka ta hukun kawai kana ganin sallah na biyu ne ko uku ne kai biyu ne yanzu sai ka kawo ta uku to kaga an gama dole za a yi baɗi baɗi ne ya kawo mu nan magana fili sai a ƙara ba mu kuta sarin ala shafa'in shakka a huwa bihi ko bi wikiri kamar mutumin da ya tsaya a kan shafa'i raka biyu kenan sai shakka ta zama fa a huwa bihi shi yanzu a shafayin din yake ne au bi wutirin ko a wutiri ne ai abu da ya daure maka haka shi ma sai ya ɗauka shafa'i ne sai kawo wutirin shi ma zai baɗi au tarke sirrin bi faradin a in ya kawo tunda in ya ɗauka shafa'i ne ya yi shi kenan ai kaga sai kawo turi to shakkar ce ta sa yi baɗi a baɗi ne kawo baɗi ba kawo da ba baɗi baɗi ne a ba a wutarin ya kawo eh ko ina ganin shafa'i ne ko inda shafa'i wutari ko inda shafa'i ta tsaya ko ta biyu ta tsaya ko ta biyu sai ɗauka to ɗaya ne yanzu ba sai kawo ɗaya ba su zama shafa'i ko to kaga nan ba a dinsa a nan zai yi a shafa'i kenan amma wannan shafa'i yake ciki ko wutare ko kaga zai ɗauka shafa'i ya yi daidai sai kawo wutare wutare nan ba ba barka biyu ne sai masa baɗi shigar ce wutare sai eh ya ɗauka shafa'i dai sana ba tana ya kini ba eh kaga yin shafa'i ina cikin ta ya sanke ganin shafa'i ne ko wuturi ne kaga kawai ita shafa'i ne zai sallah ne ai wanda ya kini shafa'i ne ai eh, kaga wannan tun da ya kini shafa'i ne to yanzu wuturin kilo a wuturin aka samu karatu rai karshen ta wuturin na wuturi yake sai ta ce ƙara wata raka har an samu ƙari to ɗaya ka'ar wanda bai san da ita ba ya mulmula masa ba a sun tafi ya gane ko kenan kawai ya fita wannan wannan fila abin nan kenan au tarke sirri bi farade ko barin koyewa a farilla yanzu dai yi karatu na yi Kai sallah ka gama za ka sallame wai kuwa sallah nan ta magariba a koye ne ko a bayyane ɗin hmm? liban kenan liban ka za su ce su buhan lahi. Eh, sai tun da ba su ce su buhan lahi ba daidai ne amma kana sallah kai kaɗai shi kenan a kawai ka zo kana ta yin magariba za ka sallame to a cikin sai na kace an yi kura kawo innan na bayyana ko na koyi Eh? sarki sirri ah, ko kuma wanda ake koyewa ne kenan ko ya bar koya to kenan kari kaman azhar ya yi sallar azhar din nan ya gama sai ke ganin karshe a bayyane ne ni na ji kaman a bayyane ne har da ta na ta ko kai amma yana da wuyan wa ko na sha in kambaran kama fatiha a sallar da saboda lokaci cinan ku na yi kabbara na yi shiru can ya aka yi zai ce alhamdulillahi rabbil alamin na kake subhanallah to aya ɗaya ne sai dawo Allah shi kiran ta ba aka yanzu mai kake zato da ni kadai ne ƙarshen kan aika su duka guda biyu a bayyane in yi wa'in can a goye sai na zan kyasi na fa bayyana ne kaga ni, bar ne boyewa haka nan kaga su jira ba dai wani lokaci abun ne wato mantuwa bala'i ina na mamaki mutu ya man fatiya na mamaki rannan ya za ma mutum ya manta fatiya kama suna mura suna da wani kusurar a kawai da ya tashi ta ba ku akbar to yana ji da haddan ya zai ce ya fi kauta na kaza kaza to ba hadan yi. to fa ya share fatin hmm. Ayi sura ba. Eh. Eh. Eh. ai shi ne na bayan can da aka bari ba wannan ma an kai za a an faɗe shi wanda ya bar sura cewa sauratun bai fara duk go kaga ya bar sura a falila kaga ya rage eh wanda ko ya rage kaga kable ne ya an yi sa an faɗe shi ba. Ko Kuɗi duka wayannan ‘yan ƙanana ƙanana abubuwan da kuke gani ko dai ku lizinci rashin fashi, amma duk za ka yi sa ba za da yawa kaɗan za a yi. saboda musamman mu rike su ko duk da kai da ka za ka rike ba karatun ka ne ba karatun mu ne mu wasu koyar ka sare za ka iya shi in kan koma gida ka maimaita shi idan aka dawo gobe duk da ka je ma kwana ka yi magana a kan amma idan ka bar shi ya wuce yau ba sa ba ya bata kira a ce sai rana ita yau ka ɗauko shi za ka biyo in ka biyo ka biyo ka rufa kan shi da gindinsa in ba sa ba dan ka makaranta mai tafi kanka ya haɗu ya yi dumbin ba za ka iya barin haka ba don ma karatun da nauyi karatun da nauyi sai ka ɗiba da yawa ba a yi shi da yawa ba kaɗan za a yi mutan halin su yanzu matsala mun nawa muka yi da kirgawa za a yi yanzu ka da za a koma kai nazari ka jirga duka a kirga a bari tun da ba fara kirgawa sarki dai sirrin bai fara wannan ya shiga a wistan ta ko shakku ko wanda shakka ya lirance shi ana shakka ta shige shi wani ce wanda shakka ta aure shi ba aure ne ba irin wannan asalin larabci ne zo da shi a wani dukulu shi fi shi shi ne addikawo amma iskan kawo shakka ya lizance shi ya riga ya shiga cikin jikinsa wala biya an sai manta da shi wannan kawai ki daina sakewa ki daina komai wanda shakkarsa ta riga ta zane masa ina ina alwala sai ya je kusan da wanke kafa dan sai ya tuna da je bai yi sarki ba sai kuma shi ya zauna so so so an fara kama ya fito gunya guya guya eh alwala ta wajen raka ta biyu yazo ya kabbara in ya kabbara yana cikin yi sai sai tuna a ah, ya kwaje yi bai fai alwala ba daga bayi ya wuto sallah ko kuma ya yi alwalan ne sai bari dai sai sai je ya sake wa alwala kasar da shi an gama sallah yana ta wankewa sai ya je wankin ya fiska sai ya kuma shakka ta zo masa a wanke hannu ake fara wanke ko kafin yana wanke kafa su ba aiki shafa kai ba shi ke nan je sake shafa kai sai ya sake wanke hannu kenan sai sake kaza wannan abu da zai ya daina sake idan yana alwalaccen a farko ya ji bai yi tsarki ba ya manta da shi idan yana cikin sallar nan sai ya tuno yana sallah ba alwala ya shuru ya sa haza ya san kawo shakku irin wannan hatta zama da shi ba dai tunda kana zaune zai zuce maka malam malam idan na yi sallah ban shafa kai ba alwala na ban shafa kai ba ina yawan mantuwa yaya sallar ko kuma mu masu mustahabi ban kurkura baki na ba ban yi buroshi ba sai ce babu ko sai ka kurkura yanzu wato idan na kurkura kenan yayi eh, sau ɗaya ce ce yayi to shi kenan dai a takaice dai kenan sallah na da ta yi ce ta yi Allah ya saka da alheri sai an jima in ya dawo sai in ya tafi a kofar kan sake assalamu alaikum kai hakuri da na maka din nan wanda ya ka sallah nan sai sallah nan to Allah ya saka da alheri sai ya tafi in ya sake to kai inda take a zuciya ta ma ba ka gan ba shi wannan an san gudu gangara yana gudu ka shiga da kofar ka tsara rabu salamu alaikum salamu alaikum ina sai ka zo saboda ya samu matsala koron shi in kuma a karatu ne ya zo ya zauna maku wasu lobin da za ka saka ce ba na ka sai a ƙarshe in ku ba ka ba za ba ku karatu in ku kai ka riƙe na ka sai a ƙarshe ka bari a ƙarshe kuma maka an samu kai sai na ku wannan ɗan kaɗan suke kawo shi amma na ka babba ne sai a ƙarshe ka kira shi ka kira da ga ka daina sake yi wannan ya kamata ka samu baban shi yaro ne yiwa wani fata ya daina sake abin da ke ya kusa haukacewa in yi ci gaba zai haukace ya masa fata duk malamin sai daina canza masa kuma daina yawan abin da yasa a samu ko a shaggala shi da wasu abubuwa da Allah ya wanda abu sai sauki amma ya kusa haukacewa. Ita kawo shakku kenan. ونهي يعني. عنه كطول عين بمحل بمحل لم يشرع به على الأظهر كمان إذا يتويت أولين لم يشرع به بأشر أنت لم يشرع به بأشر أنت مطا أوتا وبأل الأظهر wa in ba a ah, ah, zai yi sujada ne zai yi sujada wancan jumla ta yi tirabiya da ta faɗo kan ka gawo shakkun ko kuna wani ya an an da ta ce da ta kawai ya koma akan ba yana maganin ba ne ba eh iman ta da shi la'a shagala ka ɗauke ya ɗauke hankalinsa da gare shi wannan an gama shi jimla ce ta shiga kuma ba da amfasa yanzu abin da ake magana can da yake cewa au birikiri au tarki sirrin bifar da go shi na katoli bi mahallin lam yi a bihi kamar tsawaitawa a wurin da ba a ce a tsawaita a alal azahari shi zance mafi bayyana a sujada wannan ba duka mazhaba ne ba sai la'asar bayan ka ɗauko alif lamin ko kuma ma dai eh, tsawaitawa inda ba a ce a tsawaita ba yanzu kamar irin akwai wanda suke cewa wai da suka ga hadisi na yi sallar da wani da tsayuwansa da zamansa da rukukunsa da sujadarsa ko kan gashi na daga makarantar ku kada ta kuma sawa sama zaman da tsayuwan da ne duk da ya suke idan ya kammala ya karanta a suratu misalin sabbi ya sama rabbika ta'ala to in yi ruku'u sai ya yi tsawon sabbi ya sama rabbika ta'ala in ya ɗaga yake sani Allah Allahu liman ruwa sai ya yi kamar sabbi ya sama rabbika ta'ala idan ya sujada sai ya yi kamar sabbi ya sama rabbika ta'ala in ya zauna a sai ya yi kamar sabbin sun rabbi kal'a'ala in ya koma su sujada sai ya yi kamar sabbin sun rabbi kal'a'ala in ya zauna a raka a ta zai ta yi a sai ya yi kamar tsawon sabbin sun rabbi kal'a'ala wannan ya ce ya yi sallah kusan da ruku'u da sujada da mene ne su daidai ke. sai wani zai fara yin wannan sallar yana jin kun fara yin wannan mago eh eh ba wani ya yanzu zai kuna yi wato wannan ka gani wannan ajiyar ba mutane sallah a wannan kajewa a yi. an kana sallan wani zai fice za su fice kuma an sun fice waye da laifi ya mutum na ke da laifi sau da karan kuma ana gama gama ba sana kawai da kula su fita assalamu alaikum ya jama'atul muslimina na ga a masallacin nan da daman ku ku na jan kafa wannan bihi alai. manzon Allah sallallahu alaihi ta'ala wa sallama ya ce wanda ya ja wanzan sa kafa kuyala yana cikin wuta daga daidai idan kafan ka eh, sunnatul mu'mini ko izzatul mu'mini ne su ta kai menene ne ce ce kai ba kai ya sallah ba kai sallah kaman ka manta kuma ma in liman kai musu za ka sha su subhanallahi ba kaga wannan ba burge ka ji hadisin da ka san ma'anan shi ba ka dage wannan ne ma'anan shi haka ake yi bayan tabbacin jahili ya famu yake na yi na sallah a Kano na yi a Bakato na yi a Kaduna na yi a Zariya, na yi a Makka na yi a Madina ban ga irin wannan sallah ba wannan wata irin sallah ce saboda Allah da kai duk kafi malaman Kano karatu kafi malaman Zaria karatu kafi na Kudu karatu kafi na Maiduguri karatu kafi na Maka, kafi na Madina in ya dawo daga da in ya zauna shuru shuru shuru shuru shuru shuru shuru yi sujada ya manta da ku shuru shuru ka daga ka leka ka ganshi yana nan kafar ki komawa hmm? sai to wannan abu zai na dariya abun ne wannan bai dace ba don saboda lagos na bayan mu ma wannan ya yi su karatu mu da tafi ana karatu na dariya ba zai mana amfani ba mu nan ba zai mana amfani ba kuma sai Allah ya jarabce mu da karnar da ta wuce wannan ba ka yake an yi dariya karatu bai wuce wurin lugar wurin kalma mai kama da kaza da amma ba irin wa kana faɗin kuskuren wani kayi dariya wallahi gafarta wannan ba dariya a wannan masifa ce kuma wannan zai watsa jama'a a yanzu dama jama'a a watsa ce. ana neman inda za a samu a fafface a tattaura a yi menene mu samu mu ɗan daga lafzan duniya sun haɗa kansu wani musulman aure watsa kuma a kullum daɗa watsewa muke wanda wannan warwatsin da muke ciki akwai wani tsarin watsa wanda ke shi ko ka ina kanta nan masu takariji da sake wannan masu irin wannan abubuwa abin nan eh, mala akwai matsala bai dace ba hmm. wanda ya fada da haka yake mini kawai na duba su gano haka ba sai kai yanzu a wannan karni na ashirin muka ɗauki na a karni na goma sha hudu ne yanzu za a gano ma nan hadisi duk sallolin da su abubakar suka yi ba sallah ba ne ba ai ko kwakwalwar ka ta nuna maka wannan hadisi ka shi kan hadisi a ce maka dai a yanzu ba za mu ce kada a ce muna ɗaukaka bakar gurin sama da iyaka a ce maka wannan sallar malik gane ta abubakar bai gane irinta ba umar bai gane irinta ba kai yanzu ka je ka shiga laburare saboda an tara ma hadisa internet ake ba wasu kaga ga yadda wasu na sake har a wa ne ya ce a yana hadisi ne da ko hadisi ne baka gane ba ko kuma hadisin gashi nan amma da za ka duba ma sharhin an karabu a sharhin da za ka bi shuruhu din za ka gaba aka mana hadisin kuma ba ne zan maka shi yanzu ba sai ka nemi hadisi kuma ka nemi abin da malamai suka faɗi a kan hadisi don ku koyi fita daga kanku don in ba haka ba za a jaje ne algarkar ya ce wannan magana ba haka take ba kuma yi kansa ya ce ta kasa ku kai wa algarkar to dai ka kawo ina gode dan ta aikata da kawo ba amma da hadisi nan ba haka ke kai ka je ka duba sharhin hadisi nan za ka rawa kuwa fulani to inda aka ce rawa fulano bayyewa hadisi yanzu muna shekara dubu ɗaya ainihin da ɗari hukun da tsoriya duk masu bautan Allah na ashe ba su kai kan hadisin ba yanzu kai ka kai kan hadisi kan su gunci kwakwalwarka ka samu hadisin ne ka samu tafashirin hadisin ne na zai maka tsokaci ne Allah bashin ka samu hadisin ka je shafin ba gane ba ka tsokaci yanzu don na gaya mata sai ka ji labarin kai ka tarka ta ka aji in aka ritsa ka a wata kwanan ba ka ce ga yadda yake yi ka ce algar wuya ce ko ban cewa lam a bihi ala al-azhari kullum in ga an yi pamphlet na hadisi an tattaro hadisi an rubuta an yi kaza hadisi sahihu eh, sahihu fulan kaza sahihu shi kenan kuma kai za ka iya sharhin wannan hadisi kana da basirar da za ka sharhin wannan hadisin ka ɗaura ka sharha yadda kake so amma ka ka sharha shi ai wasu sun ka sun karanta shi wanda suke neman alheri wanda suke jin tsoron Allah sama da kai haka da maka duba su suna iya yin kuskure amma dai da wuya a yanzu a yadda duk wa'ancan su kai kuskure yanzu kai kai dai kan ya ce rike daidai din ka mu za mu tafi tare da wa'ancan mun fi yadda da tsoron Allah su kira wanda ma ina shakkan kai daidai ɗin hmm. eh da ku ce an ce kana faɗa da iyayen su hmm. haka ni ma daga cikin abun na ke kiran ko ka faɗa da su idan suna sallah ku bi su eh in kuma tafiya sai tafiya kuwa ga cewar ga kaza to saboda lalurar karatu kaza da menene kaza dan yanzu misalin irin wannan abu daga je kan mu na Allah sun da karanta ko da da masallatan bidiya wannan abun da muke buke faɗi babu ne dan bidiyan da muke ke musu yan bidiya su muku bashi ana bambam haushin kuma sannan in kana son karanta wa'in littafan ba ba sai daga jaurin yan eh? in dai kana son ka zauna a maka daga bango zuwa bango sai daga jaurin yan wanda aka sai musu ahalu sunna ba su zama su koya in ma akwai nadar ne dan kaɗan ne a ɗari da wuya ka samu ashirin a wanda za su zauna su ci gaba da koya muku tun daga wa'yancan ɗinkan zuwa ƙashin na su koya muku ma wancan abin ne amma su tsaya su zauna su koyar da ku za ka da wahala dai za a yi samina a zan kuwa muktasar bai saminuwa a ce maka bari a yi shi na kwana bakwai a dama shi kowa da mai ya shi zai kwan da shi eh? Hau aka yi gaje karasa kan kasar harshe sirrin bi farabi ya wuce arsan kawo shakku wala ya na wuce katolin bi mahalli lan yi shari'a bi ko a alal azhari shine tsolin ta kaga bisa zancen bayan ta za a yi ba da shine muka kawo irin wannan tsawon wa in ba da shaharin ba a bi za a yi shi da bayan watari mantawa za a yi shi mutum ya manta bai yi ba ba amfani na da cewa shi wancan yana cewa in ba da amin kenan wannan ya zama mubalaga ne kawai ya tsaya a wasan ba bi ihramin wa tashaqqudin wa salamin jaharan za a yi shi da harama wato da da tahiyya da sallamewa a bayyane wasaha in kuddima au akhara ya inganta in ya gabatar ko ya jinkirtar mana inda kabli yake sai jinkirtar da shi a sajja sallari kablinsa ya yi ko ba a ne sai yi shi kafin ya sallame kuma alhali ba a ne wannan babu kuma la ya zo wannan saha hmm. Ah. Eh? eh wancan sai a juma'a eh. ba a dinan ake magana eh ba di eh الفضل eh? a jam'i a ce liman ne yi wannan ai kusan wannan za a ce to ko da ya yi kaga mutanen da su tura sun matsu ko kaga wannan bai yiwa ma tun da wanda ya sallah juma'a sai dai to eh, abin eh, wanda ya tuna kuma wanda ya tuna kuma ai sallah suna bin liman kaga ya riga aka riga aka watsa magana su gida kuma a jam'i sai da masha Allah قدم القبلي وأخر البعدي ها قدم البعدي كان وأخر misalin kabli ce mutum ya rage ne ko me kamata ya sujada kafin ya sallame sai eh, sai sai ya sallame a wani kaga kabli ta koma ba ne zai fi ko kuma a ba'adin ne da ta shi kawai maimakon ya sallame sannan da ba ba'adin nan sai yi ba'adin sannan ya sallame wannan duk ya da zai har ya mutu Eh shi ne dai kawai kada ka yi abin nan ba ce haka dai za a yi misali a wannan ba sai ka kara wani abu ba kawai dai in kai ka gane wannan za to haka zai kawai ya kan masa eh nam duka a ah, eh kuna da ganga mutum ya yi sun ka kawo ita kanta kalin ba din aya ko ki tare da wannan daga ga a maza ba su sujada kaza da wasu a maza ba su kaba ne wasu kuma a mazhabar mu da malikiya wurin kabli ga yadda za a yi wurin baɗi ga yadda za a yi to idan mutum ya saba ba ta kula shi ba ce la inistan kana hussa banda inda kana ta ke shi eh, wannan tun ne an bashi kun koma mashi eh zai yi arwala sai a zaune dai ni ya kabbara ne kawai eh, in ya yi kabbara hasali ma iram? ɗin zai iya ɗaukan tagariyan cika sallah shi ne haraman ta wannan ce sai an ƙara wata kabbara su amma ko ba a ƙara ba dai wannan kabbaran zai harama da ita da ne an wuce can wurin ba ba sosai ba na mm-hmm. Sujada ɗaya. Ehe. Kuka suka tafi abinsu eh a wannan ka da su kawai wannan yanzu ke da sai aka kai musu ba kasar kuma su kasa ba in kasa wannan in ka duru in ka bibiya in kala kato dama kan kala kato kana tafiya su jada bari zai tsallabe su yau su sai yan qur'ani yau ke an taba sallah a ce za a yi mata fashi sai ki ce wani kaya saboda in su yi ta dariya yau wurin kana garin kaduna ba shi gantakar da za ka gani ba shi isa kamar maganan wannan ne dole ne a yau ya zama kuna da masallatan wanda kuke gari ko mutum na zuwa yake zai makarar ki a ba nan ba kana yi mun yadda kuma son ka mun son kai ahlus sunna ne ba kaza ne ba amma ra'ayin da ka karanta mu mutum idan ka ba tun da kuna jin dai kuɗi nan ga ba da sai da mota lilawa da kamarawa da wane ne al'amiyu ne kai ba mu tsaya mun karanta ba ita ma da mazhab dari ta qur'ani kuna nan za mu tsawata karanta akwai littattafan abu ne yawa ne dole mu zo da shi da ke akwai wanda gaba ɗaya ma ba sai da kaulin ba kana tafiya kaulin suna watsa wata ko kaulin ko ba dai kaulin abu to kaga an ka samu irin wannan sa'a tun da kai liman ne sarar da so kai kai ta yi ka kame ka sallame to idan masallacin su ne za su kore ka idan masallacin kwamiti ne za su je su yi ta haka da kwamiti in ka tashi ba za su ce a kan wannan za su fice ka ba wani abu za su samu sun gefe wanda a ainihin kai baka abun da muka fara fara da su farko idan ka je baka iya wala ba asalin naka yake lalli na kafa kunne da kyau kaga daga nan sai ke baka iya karatu ba to lima sai mai kira sannan su zo su sami ka sai ke assalamu alaikum shi ka bai ba simun ne harfin min horosu sifir Assalamu alaikum ka zaka ce assalamu alaikum ka gani kan umma ka kira assalamu alaikum shi kaga ta unka ke kira kaga sallah ba ta yi ba kaga nan dole a kore ka amma ko masallacin da nake in ta yi ma ka yi mace ma baka tafi sinun haka za su iya dan suka so suka ba liman a gaba idan liman bai san su ba irin limaman mu malam wa'inda suke masu kunyan nan masu mutunci wanda suke ga tawadu da mai ake bismillah da nake ho wanda isa ni sallah ba wa sai yanzu ne muku liman sai ga yaro ya wuce ko hula babu sai yi sallah shi wannan dinnan karshen ta shi karanta da uban shi ma alifin babu amma in ya zai ci bai yi kirawa saboda tun da bai yi kirawa ba ba za to za su zo sai ma gyara in ka kace za ka yi kace Allah ka gafarta ma Allah wani liban da muka tusa shi a gaba muna masa wannan abu mara haka kawai an ta na mai zo kan sallama sai ya shirya ya gyara ya gyara ya gyara assalamu alaikum wani lokaci sai sau bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu in kuma ya gama ya zai yaya ya tsanyi sun kuma komai kana tirani ne ka daɗa gyarawa irin wa'inan tsagero sai kun keta su mai tura. duk mara kunya in yi zai na abin da zai sake suke abu ɗaya za a koya masa ana tsallake na wurin abin da ya ya tsari haka nan irin wannan ba a daga musu kafa keta shi za ka yi keta wanda bai taɓa tsammani za ka yi masa addu'a da ka ce za ba irin na yake haka ba akwai wani fa daga wa'azi shi da limami da ya wa'azi ya gama ya aka ce to limamin mu yana ce al gairil magaruki alaihim wa radhali ita ba ku da sallah ba ku da sallah tun da dai haka ke faɗi wala zalimi na san canza muku liman daga yau ga malam wani dinga liman ce bai a wurin wa'azi fa kire limami shi ko liman yana daga gida yana jin wa'azin da ake Allah kai mu da asuba bai fito ba shi kuma ya kwana a nan garin da asuba shi na yi ce wannan mutumin ya miƙe sallah yana yana kaita ta jama'a haba gari ya waye aka ce malam ba mu ganka ba masu hankalin gari suka ce ana jan ce kuke to da kada ni ma zan dinga zuwa sallah kawon Allah sannan ake ban iya kira'a ba to babu komai kusa wanda ya iya aka ce ba nan ka rabu da wannan magana maganan za ce ce an ce bugiya ba tsakani da Allah a zai ban ba ba sa wanda ya iya na haƙura ba kuma na haƙura ba ni dama dole aka sami abun tausayi malam da kyar ya dawo Allah ya sa suna da hankali me kake tsammani inda dukkan ka sai ne na ina sankahu as-sahawu wanda wanda ainihin eh, shakka ta lizance shi irin wancan kenan na wa'ancan amma wannan shi kuma jin sa'awu shi kuma shi ba karshen shagalar ne wancan an ce wa kowa idan sun kawo shakkun wala iya an ku kawai ku? to wannan ministan kahu a sahau wannan wa yuslihu ya gyara kawai daidai gwamnati ya gyara ya gyara kawai ya gyara أو شك هل سهى أو سلم وإي شك آه، هل سهى شين يا رب قدمي أو سلم قو يا سلمي كافن آه، يا سلمي قو بي سلمي با أو سجد واحدة في شكه فيه هل سجد اثنتين أو زاد سورة fi ọkọrọ ya ihe haukara jami'in suratin da gairi ha wa'in da duka abubuwan din ainihin zai yi sujada duk ina je sujada ba ne a yi a wata jada wani da tanku fi shakkihi fihi a cikin kokantarsa a hannun sujada ita na tsaini ko ka ya bata wahida sujada ɗaya ne ko guda biyu kaga nan sai yi sujada ta zama guda biyu da ɗaya ne ko biyu sai ake ɗaya ne ke kini ɗaya ne ta nan zai sujada ba da salami duka wannan abin da ake ba su sujada ba ne au da suratan ko ya daɗa sura sai ya yi a rakawoyi biyun ƙarshe sai ƙara sura Shima ma dai nafsa shi au kharaja min suratin li ghairiha au qa'a ko yayi amai galabatan au kalasa duka wannan wala li ba a farilla ba wannan duka babu komai wannan magana ne inda a afuwan lalifar ba a fi jada don farilla wa'innan duka wa'inda ba a yi wa fi jada ne wancan da aka ce ainihin ƙa'a ɗin nan batan kaga ba sujada ya yi gyara a sallah kaga su jata lati faridati ba a jata saboda farilla wanda rage farilla ba mata su jata ita dole sai an kawo ta wala gaira mu mu'akkadatin ba a jata ba a sunna mai karfi ba ta shakkudin wa yasiri jahari da ɗan ƙanƙanin bayyanawa ba a masa sujjada aw sirri ko ɗan wasu sunan wa ilamin bika aya kamar bayyana aya ɗaya haka wa i'adati suratin faqat lahuma hakanan ƙara surar ainihin da bayyanawa ko koye wannan ainihin eh, abin lahuma suka wali takabiratin kabbara ɗaya ba a yi mata sujada ita ma haɗe eh wal ilalu eh wal ilalu to wancan ko bayyana na bayyana damuwa ke ilali bayyana ina mutum na saka na sala yana shiga damuwa wa imma eh bakin ciki bakin ciki eh duka ni ayatin na ce ku shi kuma na ce bika a kai na kama yi original din eh bika ayatin ba sai dai na kanta je rikita ne da na shi ba gani a ah, ai wannan namu ko ta ne da asali kullum asali shi ne na ga shi ne bika ayatin ne yawwa ni ka aya ni ma bi ka amati ne amma da na zo kawai sai haka da kaina bi ka ayati eh? ko ban jara ba ne gaskiya ban jara ba aya ne haka ila eh, ne bi ka amati ha ba ba zai tafi zai iya tafiya amma dai ba haka ne ba aya ne sai eh, shi ne wanda ba a yi masa jada. eh eh duka wadan ba masa sujada eh, amai haka kaga gani wanda ya ayi amai ba da gangan ba kala bata babu sujada a kansa Kala kuma babu sujada a kansa lali ce ba a sujada saboda barin farilla dole ita sai an kawo ta la gaira mu'akkadatin sunna wacce ba mai karfi ba ita ma ba a mata sujada ta tashaffudi amma banda zaman kaman tashaffud wai yasiri jaharin ba masa sujada aw sirrin ba masa sujada wa ilanin sai ce duka ayati ko ban duba ba shi wancan ga kakula je kakula bi ka na ma. gaskiya ne na mu ne ka ga ni ba bari gyara kun gaskiya ba gyara ba fa adati surati fakat na kuma haka na sake sura misali mutum ya karanta a boye ya zo ya maimaita ta a wurin bayyanawa ne suran ban da fatiha wannan shi ma wali takbiratin wahidati ita ma ba mata su jada. Hmm. Eh? bayyanawa ko koyewa idan misalin ya bari ba yakan kuma ya maimaita ba eh idan ya maimaita ta wannan kamar sura da ya maimaita ta wannan babu komai fatiya ce aka maimaita ta yanzu da wa fi ibdali wajen canzo mai asaku liman hamidahu aw aksahu kaga mutu ina irin mutanen su masu abin za ka mutu ina bayan ka da gangan ma in ka ce sami Allahu liman hamida shi ma ke sami Allahu liman hamida zo eh, a wannan abu a kuku mutum canza sami Allahu liman hamidu in ya tashi kawai Allahu akbar aw akse ko kuma ya akasa wurin kabbara yi sami Allahu liman hamidahu wannan ta'awila ne masu kyau ya yi da masu cewa ba zai bayi ba wala ya adata ya ishe mu kayaka wala ya adata li idarati usambe abashi aka a je a zo da shi gobe in da wannan da wata kura-kura mutum yadda zai eh? na walai ga wasu da eh wala gaira Eh, eh, yawa shahudi, karanta ta hiyar na ɗan ko magana na ɗauke yi ta ku karantawa ba zaman ba kaga mutum zai iya zauna bai karanta ba amma in bai zama shi dole ya yi eh, zauna yau da bai zauna sai yan ba gaba da dole na za a yi masa suna da zaman amma karatun zai bai yi ba kaga eh, kana ta ko magana ya ta a ce kai kuma kaji eh na'am Eh, ya fita sura au kharaja au zada suratan bagina au au kharaja min suratin ku eh, ligairiha da zuwa ga wata sura ai ya kama sura ya bata kama wata eh? ba wanda babu badi ne wanda babu don mutum ya kakwa sura ya fita daga wani ya fada wanda babu badi نعم ايه للجامع إذا وفي الجمعة كنا للجامع a juma'a sujada ta kama mutum to dole sai a masallacin juma'a eh wai eh idan ga dole zai ta Eh, in ya maimaita ta kuma dole sai ya yi sai ya yi a cikin tun da ya karanta kuma sai dole sai ya sujada ba da ƙari wai asalin shakkar da zaggafala ne a sahau ɗin shakka kuma wata masifa ce ta kan samun mutum kuma galibin zunubai mana ya fa amfani. tunda yakan gafala eh eh akwai wanda yake shi kuma ya saba hankali misalin wannan ko wani ya fara samun taɓa gwagwalwa ya samu shirka ya fara samun taɓa gwagwalwa wanda yanzu za ku yi magana da shi an ya manta ya fara samun matsala akwai wanda rashin mai da hankali ne yanzu ba su gani ba idan mutum idan mutum ainihin haka sai kinka dari bai manta ba ba wancan da zai kirga mata dari in ya kai tsari ka bar masa ka gani zai manta ina irga tsari kuku fat ina ma kalle kalle kaya biyu uku uku biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu har sai ya kai tsari. wani kun ka ba ke kace kirga ɗari a cikin jama'a kai da kake su hutu na ba za ta yi wani kirga ɗari idan nan da kudin sai maka kirga min bai iyawa idan ka kirga ka gama za a ba abdul aziz mai mai da zan ku shi in ya tashi don ya ga karshen ka ba ma zai yi naka ba sai in ya tashi ya tsaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sai ya ajiye su a nan to wannan ya kullama ya sake ajiye su a nan ya ajiye a nan ya ajiye a nan sai ya kai biyar ya sake ɗauko a nan ya ajiye goma ya ajiye goma ya ajiye goma ya ajiye goma su zama biyar in ya tara da ya maka ɗaya biyu uku uku biyar shida bakwai takwas tara goma sai ya dama to ya bai same ka da matsala ba kuma ga kada kwakwalwa ka da komai amma dai inda za su yi kirga ɗari na su suka fi yawa to shagala ce kawai saboda sallaci mutum ya shagala daga dare ta kawai abubuwa da ya sa gaba masu mahimmanci amma kuɗi da suna da mahimmanci in ka kuskure ɗari ka je kaga dala ɗari a ce a waye gari kaga guda guda tamanin ne da guda takwas. Shi a za ka yi kawai. Hmm? ina yaya za a yi masa su mai ta so yake suka iya su zana masu dinga koya masa kuma ma ba ma iya suka yi ba a galabiya ƙarya ne kawai kuma ba daidai suke ba wani ya kido ne kuma galiban su. ƴaƴan tsintuwa ne ɗan tsintuwa ne zai zai ce baban ka bai ba ina jin isha'atu mai ban san in akka da magana ba daɗin ji akwai wanda ya salla a baka baya bakar gumi ya kaba da ya gama sallah a ce bakar gumi ba ta iya kira a ba sallah nan da aka yi ba ta yi ba الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا يشهد الله جل mun a mun sha ginta wannan ku da saboda ba a fajen ku ne ba ba kasan wannan rashin cinna ba akwai yaron da yake ya kama su dai shi da kuskure a nan garin fa wani karin ke ya kama shi da kuskure ko guda talatin a cikin fatiha maganan da nake gaya muku ni fa ta kona ne na shigo cikin ta na gani mun kewaya da su mun gani mun zauna da su mun yi menene yaran na kaba na tsara su kuma ko kun an ji an sami fafa ya ku dauka wata burgewa ce wanda matsala su muryar da yana muryan wani murya wani da za ka bibiya gaba da ka shi ma ba da yake ba an ka bibiya da ke tafiya tun da ba kalika sosai ba don murya kin ta ka fasa ka wanda aka abin nan ɗinka da ita amma ka bi ka'idojin da makaji ɗin ka bi ka'idojin su don me ya jin eh, eh, eh, sifa lazima da sifa haridan ka zama kana bin a ka'idojin su to za ka ji muryar ka da za ka yi zama ta kuma kusa ne ba da an kun so an kawo muku shi kenan sai sa ma da kanku kuke ta tsara ba ba fa'in ku malaman da suke koya wa ƴaƴan kuma menene wanda suke zama suna koya musu alifin ba'un yawon shi ta fage da su yi kamata ku dinga ba da amma da wanda zai zo ba zo muku da taimako shi za ku ɗauka ku ba da kan na kuma yanzu ba ta ba sai dai a zo a cire shi shi kuma ba zai iya zama cikin ku ba ya dinga zuwa wata sati sati in musulma ya koma saboda sallah ba ta ba to guda biyar fa ni na zaune a cikin gari amma tun da malamin ku bai da kira a babban malam zai zaura nan jima zai muku jima a kuma masu gari to ba a yin abin da ake gaya muku mutane Kin bin wannan rashin kunya ne da dama za ka tara talakin tsuwa ne magen sun duka wata maki bai da mutunci ya san bai da iyaye masu mutunci don haka nan shi kawai so ike ya ga kowa ya zama kamar daidai da wani ai kaga yan bidiya ba haka mutum zai je yi karatu har da kai kila ya mallaki doctorate digiri a Zaria a Madina amma in yi zo daga nesa zai cire takalmin in yi zo zai tsakko kawa'idi wannan na karatun littafi kaza wannan na karatun littafi kaza ya zo ya zauna ya kasa sunne da abin da ake malamin ne zai dinga kaiwa ne ba haka ne ba yana tashi sai masu shiga da karatu sai ko tun da zai zama da gaje ka yanzu an fara kashe su za ka ganka shi ba zai iya zama a nan ba yau da taka musanci wannan sai sai mutanen mu amma su wannan zai da yi kawai da ya koyi zai zauna in an ja masa aka masa harafi biyu uku ta malam ya isa ya isa karatu dai na neman albarka na daraja mu ji magana daga wasu malam Allah ya saka maka da alheri to kana ga yana yaushe za su rabu kullum malamin nan yana du'ayi Allah ya masa albarka Allah to daga malam ya mutu dama ga malamin ga malamin nan kullum yana cewa malam wani kaza kullum yana cewa malam wani kaza shi kuma yana yana zagin ka yana bi je zauna nan jama'a ya zage ka je kan wata jama'a ya zage ka kai ma ya zaka nuna shi kullum sai da complain ana maka ainihin kaza ana maka kaza sai shi abubuwan da ne الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من صراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين